salatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tada bi hadihi wa tamsaka bi sunnatihi ila yawm amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam na'am akhri bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim faslun faslun tahrimul um wa in alat wato uwa tana haramta koda ta yi sama ina ce koda ta yi sama koda kakanniya ce kakanniyar mutum haramun ne ya aure ta da kakan kaka da kakan kakan kaka sama haramun ne mutum ya aura koda ya gaina so eh walbin sannan kuma haramun ne mutum ya aure diyarsa wa in nazalat koda diyar nan ta sauka koda ita diyar jikanya ce da kuma jikan jika da jikan jikan jika hmm. an gani ko da ta yi ƙasa sosai wato haramun ne mutum ya aure ta walau mina dina inda gunu ƙasa ita wannan diya ko da diyar zina ce baya halatta mutum ya aure ta a wajen dan kasimu an gani shi dan kasimu na ganin cewa ko da diya ce wanda mutum ya yi zina ka haife ta ba zai iya aurenta ba an gani duk da cewa jininsa ce amma shari'a ba ta bashi ba eh wa ajazahu ibn majshur ibn majshur sai ya halatta shi ya ce mutum na iya auren ɗiyar shi ta zina don shari'a ba ta yadda ɗiyar shi ba ce inda ba ta yadda ba zai iya auren ta don kusan sharin zina an gari mutum ne ya ba tabbas shi ya sadu da wata a ta samu juna biyu ta haifi yarinya sai kuma daga baya ya ce yana son ta ɗora masu aure da ita kaga al'amari ya yi muni da yawa ya zo ya auri ɗiyar shi amma saboda kasancewar zina ne aka ce ba ɗiyar shi ba ce a gani ba ta da gadon shi shari'a ba ta ba shi ba misali an gane wannan ku kuma aka ce idan mutum zai shekara da shekaru yana zina da mace daga baya yana sha'awar aurenta zai iya aurenta na'am walo sannan 'yar uwa haramun ne mutum ya auri ƴan uwar shi wa banatul akh da kuma ƴaƴan dan uwa ƴaƴan dan uwan mutum haramun ne shi dan uwa ya auri ƴaƴan ƴar uwarsa ƴaƴan dan ƴaƴan dan uwan shi wa banatul akh da kuma ƴaƴan dan uwa ƴaƴan ƴar uwa ƴaƴa na ƴan uwan ƴar uwa mace wa in ba'udna ko da sun yi nesa ƴaƴan su za eh, shi Ɗan uwa kanin kanin ta ta ba zai iya auren yarta ba ko wanda ya aure yarta duk da zai yi ba wal amma sannan yan uwan uba mata yan uwan uba haramun ne mutum ya aure su wal khalas da yan uwan uwa min jami'in jiha ta kowane bangare na wato ma'ana uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko abin da ya kama. ta kowane bangare ko da uwa ɗaya uba ɗaya ne ko uba ɗaya duk ba za a aura ba wa ummu zauja da kuma uwar matan mutum uwar matan mutum sadaka kenan ko da zara an kulla aure in an kulla aure da da diya sai uwa ta kawo ziyara ta zo za ta kawo ziyara ta ga diyarta ta yi mata fada ta yi kaza ta yi kaza sai mijin sai mijin a sai siriki kawai zai zo ga abin nan dama wannan ita ce ainihin mahaifiyar ce wala ita ce gaskiya ne ce ba gane gaskiya bane me yake faruwa ce ai ni da na san da ita wallahi tallahi da ita na aura uwa uwa tawa ce wallahi kuwa ai wallahi ta fi gaskiya ni wallahi da da san samu rai, wallahi zan biya miki aikin hajji wallahi ki yarda a bata auren ki in kuma aure ta na ba gane kace ta yarda shin auren zai yi la da zara an kulla aure da ainihin diya to ba yadda za a yi mutum ya auri uwa Kullum aure kawai ba saduwa mutum ba zai auri uwa ba hmm. wa banatu ha bitikul sannan kuma ƴaƴanta ƴaƴanta da zaran an yi saduwa haramun ne mutum ya auri ƴaƴanta wato da zaran an yi saduwa mai ake nufi a nan mutum ya auri uwa sai ya ta kawo ziyara sai ga yana so sai ya ga yana so to yaya da zarar ya saki uwar to haramun ne ya auri ƴaƴanta da zarar an samu dukuni an gani in ya taki uwa uwa sai ya take ta amma in bai take ta ba an ɗaura aure ne kawai sai ga ya ta kawo ziyara sai ga yana sake ya za iya juyawa bambanci tsakanin ƴa da uwa kenan ita uwa idan mutum ya aure ta ya ga yana son ɗiya juyawa kawai za a yi in dai ba a tare ba amma idan mutum ya aure ɗiya ya ga yana son uwa da zarar an kula aure ba dama Eh. idan mutum ya yi zai yawar mabuta kuma dai zaki har abada eh, ba aure har abada inda har ya riga ya aure ya aure yarinya wato ta tare ya take ta ba magana ya aure uwa har abada haka nan in ya aure uwa ya zama ta tare da shi an gane sun san juna da sun ta ba da ma a wannan ya aure iya wala takhtassu al-hurmatu bi'ainiha wato haramci ba wai ya kaɗai ka bane ya keɓanta da ainihin a biyan bane ko kuma ita zirkan ba wai ainihin su haramta ba a akwai dalilin da yasa ya haramta au kauniha fi shihri an gane wujiri ba wai haramcin ya ya ainihin keɓanta da ainihin uwar bane abin da ya kawo haramcin saboda yana aure da saboda ya za a yi a auri uwan baya ya wuciya an gano wani ko to shi ne abin da aka duba haramci baya banta da ainihin ainihin waɗannan mutane ko kuma don kasancewa tana cikin ɗakinsa akwai masu ganin abin da yasa aka haramta ainihin ɗiya domin ɗiya tana cikin ɗakin shi shi mijin mutum ya auri uwa to ta zo da ɗiya kaga abula ta zo da diya to wannan diya da ta zo da shi to haramun ne ya aure ta saboda tana cikin ina tana cikin ɗakin ba kuma su ganin haka cewa kasance wanda a cikin ɗakin ne akwai wani asali da aka rubuto daga aliyu cewa yana ganin cewa in mutum ya auri uwa amma ya zama to abuwanin tana can waje zai iya aurenta amma ka ce asali ne wanda yake mai rauni na azarin to amma wato shi ne malam ke cewa haramcin bai ke banta ba da kasancewa tana cikin ɗakinsa ko tana cikin ɗaki ko ba ta cikin ɗaki yaya haramun ne da zarar ya auri uwa tana zaune da uwa to ita diyar diyar uwar abola ke nago abola gare shi haramun ne ya aure ta ko tana cikin ɗakin ko ba ta cikin ɗakin kan mutum ya duba ayan nan wala ba iba kuma lati li wujurikum min nisa'ikum allati dakaltum bihinna fi ya duba an ce agolanku da suke cikin ɗakin ku daga matan da kuka tare da su kan sai kun tare da su in kun tare da matan to agola da suke cikin ɗakin ku haramun ne ku aura to wani zai duba doron lansan an ce wanda suke cikin ɗaki to in ba ka cikin ɗaki zai iya auren kowar kuma ya aure ita agolar a gani ya haɗa su kishi tunda ba sa daki ɗaya fa in lam takunu da kaltum bi inna fala juna alaikum to sai aka nuna cewa a'a ko tana cikin ɗakin ko ba ta cikin ɗakin ma mu dai agolace haramun ne mutum ya aure ta wa halailul aba da kuma wato matayen uba idan uba ya riga ya auri mataye haramun ne kai ka auri wayannan matayen kai da uba ya auri mataye sai ya saki ashe ma idan kana kan matayen mahaifinka kawai yana tsaki kawai sai ka zagaya ka je ka aure ka dawo da da matan cikin gidan to haramun ne in dai uba ya riga ya aure bacci, haramun ne har abada ta yi ce zai aura an gane wannan ko da zarar an kulla aure da uba ko da bai kashe ta ba haramun ne ka aure ta ta zama uwa ko da shi dan ya girme ta tana matsayin uwa ne zuwa kuma irin wannan shige shige ne shiga ya zauna tana fira haramun ne hmm? don wani zai zo ya ce samu wannan dama kawai zai ya zauna da ita budurwa ba ya zo ya zauna kawai ya shiga gidan kawai ya ci fira a matsayin mamashi ce a yi ba mamashi ce amma sakin jiki ya rika yawa shiga wannan waje akwai matsala to ya girme ka kuma ga shi saurayi yi da aure in ma yana da aure ko yana iya faruwa musamman wannan zamanin da muke da ciki wanda babu amana ba tsoron Allah ƙwarai idan wata wanta ta san wannan da saboda yanayin so lalacewa abubuwa ba wai amma a ka'ida mahaifiyar su ce hmm. wa yin alau kuma na san cewa iyayen sun fahimci wani tuntuni za ga yaro in suka in suka an suka aure amarya sukan hana yayan su shiga cikin gidan ba su san haramta ma yaran su ba ko ina kan gurin tsaya a jiya su ce duk wanda zai shigo sai in baban na nan haka ake ji baban kan shi hankali na kan matan shi wani da su sai zuwa dakin sai zuwa dakin amarya to shi shi ba ya yana hana yaran shi na gidan ba da lura ba wurin da yake na? ya kyauta mana to lalacewar zamani ai ya faru da yawa ne wasu hafa ma abin da suka bayar da ba amarya yaro ya ba amarya kwayar suka bayar da kwanar da gaske kudin wannan abun ya faru da yawa ƙarfin da ya faru kuma zamani ya zo da shi banna ne sun mutum ya yi wannan aure sai ya sai ya nizarta da yaran daga wannan wasu kawai kawai kawai da ke an fita masu tashi kai can wani waje mai nisa Thì, amma ba bai sani ba ta iyayen za su yi mamaki iyayen yarinya za su yi mamaki za a samu gana sosai ba kuma gana samun nema mai yawon Kinan shirin wannan idan mutum ya fara zama zaki da ya kamata shi ma ya zama ke kiyayewa ke wurin auren irin wa'ina yara. Ya kiyayewa yana so mana. Wai albani ke amani da cewa wai idan mutum ya zama da ciki ya kamata ya kiyaye da irin matar da zai aura ke na kare zai auro budurwa. Yarinya lokacin da Allah ya baka wadata ila duka lokacin da kana nan wujiga wujiga baka da kudin aure ba ka da kuɗin za ka auri masu da kake so yanzu kuma lokacin da shekaru suka zo Allah ya wada ka kana so kai maka ɗan da ta wani kici alfa baya gida biyu ne eh, kaga ai tunda da shi ma gashi nan yanzu lokaci ya kai wanda shi ma ya kamata shi ya huta sai ya aure budurwa abinda kawai zai shine ya dauke ita wannan budurwa ya lisan ta daga sauran in zan samu nema in yana yana aiki ne a kano zai kai da can karo ya iya kake ta ba shi kenan ba shi ne wa in alau ko da sun yi sama ko da menene wato matayen matayen uba an gane ko da sun yi sama ko da ko da aikin su iyayen sun yi sama ko da matayen kakanni ne wa halailul abna ko da kuma da kuma matayen ƴaƴa haramun ne uba ya auri matayen ƴaƴan shi ko da sun sau ko da jikokin jikoki ne na fara ko sana yabe kasu a wannan mai buda wani a cire su gunun al-imam Eh, eh. a cikin malikiya ba shi kare girki. <laughs> shi abin da ya duba to ai shari'a ba ta baka ba zina baka ba aika mace kawai ina sai uwar haɗa mutum zai yi haɗa su su da ba ba ya ba ya su shi ba ya su na uwar an kulla aure ta kaman wannan a shari'a ai ba ba abin da bane shi ba wani da bane ba kaza bane ko na a shifa kawai za a hada a yawon kawai ba ruwan shi ba na mun salam a nan ne ma suka fi shaguwa idan suna haɗe za a kafa tunanin ne malam fitinan nan kuma wani lokaci baban ya yi kurakurai da yawa in yi kurakurai da yawa sai ka ga iyayen suna nuna ma yaran su kun gani abin da baban ku ke yi mana baban ku na nuna ko a ni ni ba ni ba matan shi bane ko ba ƴaƴan shi bane sai ka tana ta nuna kurakuran a fili kuma yaran suna ganewa don wani uban in yana soyayya in ga wace ya fito a fili yake a gani zai nuna a fili waɗannan su ne yan gata waɗannan su ne kaza ya fi son wannan masu fiye da wannan ba ba akwai maza wanda suke masu kamun kai sun suka yi aure suna tsayawa sosai su duba tarbiyyar gidan to wani ba tarbiyya ya dame shi ba kawai shi saduwa ya dame shi kawai zai samu ya fiya bukata tarbiyyar gidan ya lalace to irin wayannan zai ga sun lalata gidan yaran ba sa ganin darajar juna ba gashi na gidan zai zama wani iri a gani to a irin wannan auren da irin wannan gara an rabu in an rabu ana kawo ziyara ga juna an fi zumunci sai a kawo yara a ce kun ga ɗannan ku nan ɗan uwanku ne wannan su zo ɗan sati ɗaya ko ba mata sun kai hutu na boko ko islamiyya su kawo ziyara to sai ga ana ta zumunci ana sha'awar ma a ga juna to wannan ya fi alkhairi da irin zaman da za a yi na doya da manja a yi tabbatina ana bala'i a gani amma da a ce mutum zai iya ya kame kuma duk wani abin da ya faru ya tsaya ya adalci kuma abin da ya shafi infaki abin da yanda yake ciyarwa ya zama yana adalci tsakanin iyalan wajen ciyarwa da tufatarwa da komai sai ga gidan nan ko da suna faɗa da hankali a hankali su kuma sulhunta sun fahimci shi mijin ya aure su tsakani da Allah ne kuma sannan zai yi sulhu da duk abin da ya faru ba san kai amma in dai har irin mazan nan ne wanda suke na zamanin yanzu wanda in ya auri wannan ya hango wata to wannan zai maida zai maida ta bola ne kawai wulakanta ta a fili to irin wannan kaga hada su akwai hadari eh ina ba ta ba ka ya fahimta bismillahir rahmanir rahim eh eh amma raba wasu na matsala na da yawa ba hmm. wani yaraba? a'a za ta haɗu inda yana so ya haɗa za ta haɗu ai ziyara zai ringa haɗawa ne ana zuwa zumunci ana zuwa zumunci na an yi mutu makaranta ya ɗibo wa'in mai kawo sana ya shekaru can a yi zumunci in yana so a yi zumunci ne za a yi in bai so a yi ba za a yi ba akwai wanda bai san fitina ne shi kawai tunda da ya riga ya sha wani wahala lokacin suna haɗe ya ta. to da ya raba kawai zai ce kawai ba ma sai sun kasan ba sai sun juna ba kawai amma idan har yana son a yi zumuncin to lokacin ne ma zumuncin ya fitin da ba a faɗa za ka suna yara yaran suna mama a kai mu wajen mama wacce saboda da aka kai can wajen ta ciyar da su daɗi sosai to kuma ɗan wa'annan suka zo ma saboda kasancewa ba faɗa suke yi ba an haɗa an ji shi ne nesa ba sa ganin juna zai ga yaran suna zumunci mai kyau amma idan rabuwa ne na baran baran to nan ne ake samun matsala saka akwai advantage advantage na raba auren ya fi na rashin rabawa in ka haɗa kawai abinda abinda mutum ke duba kawai shine shefare da rago magana shefare ne yake sa mutane su haɗawa saboda za ka yi ma wannan shefare daban wannan daban amma gaskiya in ka raba wanda shine ma asalin abin da ya dace da shari'a shi rabawa in ka raba kowace na da ta fi samun kwanciyar hankali ba ta ga wancan ba balle san da yake faruwa duk ɗabi'anka na irin rawan kai da wasu abubuwa sun ka gama ka gama yi ba san kana yi ba amma wani ba a gida ɗaya ke ta dariya suna ta abubuwa a cikin gidan nan ɗayan na ji suna dariya wani lokaci ma kila ila ya tarko shi a guje falle wannan tana kallo ita ko baya mata haka in ya wajen ta kawai zage-zage ne da abin nan kaga ya yanzu zauna lafiya ba za a yi ba ita ba za ta yi ba ya fito fili ya nuna kawai ga da wacce yake yi daga wani baya yi da wannan alaikun salam kaga da a ce nesa ake komai da sauki amma ba da kirka ne kuma zai mata wulakanci a gaban wannan ai matsala ne a gari ga su kuma tare suna kallon juna in fara ya kazo zai su alhamdulillah ne ni dai miji na zai zagi na miji na bai wulakanta saboda iyaye na masu daraja ne sai ga abin ya lalace fiye da tunaninka yi wani faɗan wallahi ana yi jiri ka samu su ido za ka rasa ma wacce za ka kama wala goyi baya sai kawai ka tsaya a girgirgime da ka san ice a ce ka raba mana to ya za a yi ta san al'amarin wallahi za ka rasa wacce za ka goyi baya amma Allah kuma Allah ya sauke maka su kuma ba abin da ya fi shi daɗi suna gida ɗaya Allah ya sauke ma su kansu ya haɗu kuma ya kawo kuma irin ba cika samun irin shi wani galiba ana samun in mutum ya zama adili yau za ka gani faɗa na wani lokaci daga bayan shi mawar gabaɗan ya ina tsaro kuwa sun fahimci mijin Ba ya goyon bayan kowace gaskiya kawai ke goyon baya za su koma su yi faɗa da kasu shirya kuma ga kuma ya zama daidai amma idan mijin na da candidate ai magana ya kare kuma faɗan ba zai kare ba har abada zai shafi har yara ga a gaba ɗaya shine waruya an umar radiyallahu an an waito daga umar Allah ya kara musu yarda annahu qala fi badi kalami umar ya faɗa cikin sashen maganganunsa bi abi anta wa ummi ya rasulullah wato mahaifina da mahaifiya za su zama tofan sa a gare ka ya rasulullah wannan kalma ne na girmamawa in balarabe ya faɗi wannan to ya kai gaya wajen ganin girmanka kaji ya ce bi abi an ta ummi ya wani ai ba karamin girman ka yake gani ba shi yasa aka ake cewa ainihin manzon Allah ba karamin girman a wannan sa'ar bila biyu wa yake gani ba da ya ce ma a sa'ar bila biyu wa irmi fidaka abi wa ummi lokacin da aka yakin Uhud sauran sahabbai wasu rigar gudu Khalid abin nan wannan sa'ad bin abi waqas tsaya ya tsaya daidai wajen annabi ana harbowa yana harbowa an same da kibiyoyi da yawa a jikin saboda kariya ga annabi yana harbi annabi na kai harbi da ta da mahaifina su zama tufan sa a gare ka ana ki cewa lallai sa'ad ya kai gaya wajen ya kai gayan daraja wajen manzo sallallahu alaihi wasallam tunda har manzo Allah ya gaya mai haka na'am na'am laqad da'anuhun ala qaumi hakika annabi lu yayi mummunan addu'a ga mutanensa ala rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyara yace ya ubangiji kada ka bari a doron kasa daga cikin kafurai masu zaman gida duka halakar da su walau da auta alaina mislaha la'alakna ya rasulullah da yi mana mummunan addu'a misalin yadda luhu yayi da mun halaka min inda akhirah wato tun daga farko har mu da mun halaka na'am falaqad wada'a zaharu zaharuka wato hakika wudi'a wudi'a zaharu ya rasulullah hakika an taka maka bayanka an taka bayanka wa udmiya wajhuk kuma an yi jina-jina ga fuskanka wa kusirat ruba'iyatuk kuma an karya ainihin haƙoranka na'am fa abaita an taqula illa khaira kuma ka iya da ka fito komai sai alkhairi ya rasulullah inda wani ne da aka mai wannan zai yi inuwa kuma ya ce Allah ya halaka da mutanen amma manzon Allah sai yace ce kyawun addu'a fa qulta allahumma ghfir li sai ka ce ya rasu ka ce ya Allah gafarta wa mutane na fa innahum la ya'lamun domin lalle su ba sani ba قال القاضي أبو الفضل القاضي أبو الفضل da shi ya ce unzur ma ma fi hadha alqawl ka duba abin da ke cikin wannan magana min jima'il fadl na ainihin matattara na falala wa darajatul ihsan da kuma darajoji na na kyautatawa wa husnul khulq da kyawawan dabi'u wa karmin nafs da kuma karamci na rai wa gayata sabari wa shil da gayan haƙuri da kuma haƙuri da haƙuri na juriya shi wannan nau'i ne na haƙuri shi hil haƙurin da mutum zai ƙoƙari ya haɗa haƙuri har cikin zuciyarsa a gani shi sabar idan mutum ya yi shi abin na damun shi amma zai kame amma shi wannan hil a wato abin ba zai ma dame shi ba A gani zai yi juriya juriyar da zai ɗauke abin a cikin zuciyarsa Eh, lam ya tasir sallallahu alaihi wasallam ala sukuti anhum domin manzo sallallahu alaihi wasallam bai taƙaitu ba wato wajen yin shiru a gare su hatta afa anhum har sai bai musu afuwa Na summa ashfaqa alaihim sannan sai ya tausaya musu wa rahimahu yayi musu rahama wada'a yayi musu addu'a wa shafa'a lahum kuma yayi ceto a gare su fa qala izfir yace ya Allah gafarta musu ko ya Allah ka shirye su ثم أظهر سبب الشفقة سنزع الذي يبين لها سبب التوسعي ليس يتوسع يمس والرحمة ليس يمس رحمة نعم لقومي يأتي اللهم غفر لقومي abin da ya sa ya musu rahama saboda mutanen shi ne bi kauli saboda ya ce mutane na ma aka zara anu da jahili sannan sai ya yi musu uzuri da jahilci cewa suna cikin jahilci ne ba sani ba ne ba ƙara su fa inna hum la ya'lamu in ce domin lalle su ba sani ba walan ma ƙala lahu rajul a lokacin da ainihin wani mutum ya ce masa eh bil kai adalci fa inna hadhi ismatun ma urida biha wajha Allah inna lillahi wa yace kai adalci domin wannan kaso ne wannan rabo ne wanda ba a yi nufin dukkan Allah da shi ba ya kalli fuskan Allah ya yi wannan magana ya kuke gani kaga wannan mutumin ya kai gaya wajen tsaurin ido ya ce ka yi adalci domin wannan rabo wallahi ba a yi nufin fuskan Allah da shi ba ya gaya ma annabi lam ya yazidu fi jawabi wato manzon Allah bai kara mai cikin jawabinsa ba an bayyana lahu ma jahila sai ya masa bayanin abin da ya jahilta annabi ya yi haƙuri, ya masa bayanin dalilin da ya sa ya wannan rabo wa azza nafsuhu wa zakkaraha kuma annabi ya yi wa'azi gare shi kuma ya tunatar da ita bima kala ya ce wai haka wato annabi ya masa wa'azi kuma ya tunatar da shi ce kai canka a manyan ya illan illam a'dil ya ce wane ne zai adalci in ban yi adalci ba ni ne fa shugaban masu adalci ka ce kuma yi adalci to yanzu wane ne zai yi adalci in ban yi ba khiftu wa illan illam a'dil hmm. na tabi na yi hasara in ban yi adalci ba sallallahu alaihi wasallam a gane wannan taɓe na yi hasara in ban yi adalci ba eh. wani haman arada min ashabi katalau sai wasu daga cikin sahabbai kamar su umar hmm. yace ya rasu da rasulullah ko in fulle mishi kai ne wannan mutumin sai annabi ya hana ainihin umar ya fulle mishi kai kashe shi Ya ce ya ne shi an gane wannan ko wanda a ka'ida duk mutumin da ya gaya ma annabi wannan ki? hukunci shi kisa amma sai manzo Allah ya ce ya kyale shi eh walamma tasaddalahu gauras bin hari a lokacin da wani mutum mai suna gauras bin hari ya jumfari annabi na'am biyar suka kabi domin ya kashe annabi sallallahu alaihi wasallam wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muntabir ta ta shajarat alhali annabi sallallahu alaihi wasallam ya nisanci sahabbansa ya nisanta karkashin itaciya na'am wahda shi kadai ya ji can nesa yana kwance na'am qailan yana cewa wallahi qadiluna mutane lokacin suna kailula suna kailula a a cikin yaki kowanne ya je can gindi wata itaciya ya kwanta nesa da manzo Allah yana shan shan inuwa falam yantabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam illa wa huwa qa'imun hmm. manzo sallallahu alaihi wasallam bai ka ba kawai sai ga mutum nan kawai a tsaye a kan shi ya farka kawai sai ga mutum a tsaye ga takobi a zare hmm. eh, a hannun shi faƙala man yamna uka minni sai shi wannan bawan Allah ya ce ya Muhammadu, wane ne zai kare ka daga gare ni faƙala Allah sai annabi ce Allah saka sai su yi yadi sai nan take takobi ya faɗi daga hannunsa fa akazahu annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai karbi wannan takobi qala man yamna'uka minni yace wane ne zai kare ka daga gare ni shi annabi sai masa haka kuma kun khairan akhir sai a wata ruwa yace la ahad babu wani wanda zai kare ka daga gare ni sai dai kawai ya Muhammad ina roƙonka ka zamanto fiyayyen mai rike takobi fatarakahu wa afa'an sai annabi ya kyale shi ya masa afuwa na'am farja ila qaumi sai wannan bawan Allah saboda ya ji dadin abin da annabi ya masa sai ya zo wajen mutanensa qala ji'tukum min indi khairin nas yace na zo muku daga wajen fiyayyen mutane na'am wa min azimi khabarihi sai na ai to an aika sai ku karatu kenan shi dan adam dai duk kokarin da kai dan ka tsare mutuncin ka sai ya cima mutunci abin da ya kamata kawai mutum ya yi iya kokari ya yi abu dan Allah kawai kada ka yi dan mutane in har manzon Allah wani zai bude baki ya ce masa azalimi wa iyaz to ina ganin babu wanda zai tsira daga wannan babu wanda zai tsira an gane ko kawai mutum kada ka kaka ne biyar dan mutane ne biyar dan Allah in za ka yi yi kokari iya kokarinka abinda ka yi Allah ya yarda da shi Allah yana son wani abin kawai ka ci gaba amma ka ce mutane ka ce so sai ka yi a lokacin da ka burge wannan to abinda ka yi ya burge wannan shi wannan haushin shi yake baka isa ka ce mutanen duniya gaba ɗaya suna tare da kai ba wasu na tare da kai wasu suna adawa haka duniya hmm. al-bidaya farko بسم الله الرحمن الرحيم الحقوق المتعلقة بالتركة haƙoƙi da suke da alaƙa da dukiya da aka bari dukiyan gado su ne tarika na'am ya ta'allaku bi tarika kamsatu eh, kamsatu hukuk haƙoƙi guda biyar suna ratayuwa da ainihin tarika murattaba bi hasbi ahammiyatiha wato an jeranta wayannan hakoki gwargwadon muhimmancin su wadiya awwalan na farko ma'unatu tashhidil mayyit dawainiya na shirya matacci dawainiyan shirya matacci in za wato irin dawainiyan da ake yi na ainihin abubuwan za a nema kama shi a shirya shi zuwa kabari wannan abun wato yana daga cin abin da ake bukata kamun a raba gado ba kamun a raba gado ana bukatan wannan dawainiya din kafani kamar likafari wa da kuma albashin da ake biyan mai wankewa kun ji ko mai wankewa yana iya cewa ba zai wanke ba sai an biya shi amma na kasar hausa wato galiban musamman da zuwan sunna da bayyana sunna ga wankewan ana yin shi ne kyauta za a kira mutum zai wanke komai ba tare da an biya shi na amma lokacin sufayi dole ne shi mai wankewan za a biya shi za a biya sannan za a biya za a kudin malamai na batan gari to nan wajen sauran kasashe kaje ko sauran kasashe mai wankewan sai an biya shi a hannoti da kuma kudin yan turare wa hafirin kabar da kuma an bi haka kabar su ma sai an biya shi kaga irin yadda malamai suke inkari da za a ga sun kaje makabarta musamman makabarta tudun wala irin cire hular da ake din nan a nemi taimako za ga malamai suna cewa a daina yi bid'a ne amma kuma malaman ba su nemo wata hanya wanda za a yi a ringa kyautata ma masu haɗawa ba don wata rana je malam musa ke ce malam akar maka lawo yanzu abinda yan uku malamai suke yi daidai ne mu mun zo mun kawo bayan mun zo mun kawo an yi sallah ga shi gawa sai aka nemi taimako a gaban mu na yi shiru to malam gashi kai an nemi taimako a wajen ka kai shiru amma sauran mutane zuwa suke yi ce mana bidi ne neman bai dace a ringa neman taimako ba Kuma aka maka Allah ba sa biyan komai wannan abin da ake fi sabilla ake dan sadakar nan shi ke rike mu misali ce, abin da ya sa ban yi magana ba dan ban ba ku kishiye shi ba ban ba ku musanya ba da yanzu a zuwa na kawai na ɗauki kuɗi damin kuɗi na baka to zan ce karka nemi taimako amma an zo ba wanda ya biya sannan kuma babu wanda ya ɗauki wani abu ya bayar fi sabilla kawai sun ma a tabaka sai ta haɗa muku wannan wajen kyauta wanda kai inda kai ne za ke ka zauna wajen kai ta haɗawa za ka zauna za ka zauna ba misali an gane wani ko so da haka wato abinan nan mene ne ah, wato abin da ake biyan mai haka kabari duk ana tane da shi kafin a raba gado eh da abin da ya kama da wannan ma ya hata fiye na. daga cikin abin da mamaci ke bukata hmm. asani na biyu addiyuni muta'allika bi ainihin tarika wato basussuka wanda suke da alaka da ainihin dukiyar da aka bari bashin da suke da alaka da ainihin dukiyar kaddain allazi fihi rah kaman bashi wanda akwai jingina a cikin sa bashi wanda akwai jingina au arshin janaya ko kuma akwai arsh na janaya mai arsh shine wato in ya zamanto shi ainihin mahaifin mutumin kafin ya rasu ya jima wani ciwo ko kuma a dabba dabban wani kamar rakumin wani ya jima rakumin wani ciwo ya nakasa rakumin wanda rakumin in za a sayar da shi ya kai dubu ɗari takwas to amma saboda ya fasa ma rakumin ido ko ya mai da rakumin ya zama gurgu to darajar rakumin ya ragu sai ya zama to kamar dubu ɗari ya ragu daga cikin rakumin yanzu rakumin ya kama nawa yanzu ɗari bakwai to yanzu wane ne zai fitar da wannan dubu dari ya bayar shi wannan mutumin da ya yi wannan barnan ko ba ka bane to kafin kafin ya biya sai ya rasu kafin ya biya sai ya rasu yaya kafin a raba gado wannan sai an cire wannan arshi na jinaya ɗin an ba wanda abin ya shafa an gano wannan ku? sai an cire an bayar sana'a raba gado hmm. al-muta'allika bil abd wanda yake da alaka da shi ba wanda ya rasu abala an yura kafin a gaje shi kafin a gaje shi sai an cire wannan haƙƙi din as-salisa na uku hmm. addiyunul mursala mursala akwai bashi wanda yake sakakke wanda ba lalle bane a ce yana da alaka da ainihin shi dukiyar da aka bari na'am kaddiyunin latifi zimmatin mayyit kaman bashi wanda ke wuyan mataccen sawa'un kanat lillah shin daidai ne bashin na Allah ne ka zaka kaman zaka ranar zaka bashi ne na Allah da kuma kafara ana bin shi kafara kafara kai tsaye bai shafi dukiyar ba ya shafi mutumin ne ko ya shafi mutumin ne misali amlil adami ko kuma ya shafi dan adam ne kamar rance ya ranci wani kuɗi a wajen wani wal ujra da kuma ainihin albashi na ijara ya ɗauki wani aiki bai biya shi ba sai ya rasu wasammanin mobi da kuma kuɗi na abin siyarwa da abin da ya kama da shi wannan an gani ya siya wani abu kuɗin da bai biya kuɗin bai rasu to duk wannan gaba ɗaya haƙƙi ne wanda kafin a raba gado za a cire su hmm. to nan gaba ba gaba abin zai iya zuwa ba zai iya dawowa dan nan wajen ita zuwa suna za mu ce ta gyara da ko ta canza a wasu garuruwa masu wanke gawa suna yin kuɗi da shi kamfani ake yi na wanke gawa in an ba rasuwa kawai za ka je ka kai kira sai ya kira sai na wankan gawa kaga da ake rashin aiki ne malaman da ake ake musu wulakancin malaman da suke cikin wahala kaga malami ya samu sana'a sai a cikin kawai malami wankan gawa a shi kenan ba zai sa mutane su rage tsoron eh, wankan a yanzu ne ai ba tsoron wankan yanzu ne dai na Thank you. zan taimaka mai ɗan uwa ba da taimaka su biya mai to idan bai wanke ba idan bai wanke ba ko bai iya ba akwai wani matsoraci ne wani kuma damuwa ne shi zai sanya ta ganin a ainihin shi mamacin yawwa kaga shi bai son ya wanke ba ba sai ya ya dauko mai wankewa ba in ya wanke ya dauko dubu ashirin dubu ashirin sai a bashi da sirri dubu ashirin na wankewa <laughs> ai ne su kudi ne bi an in ka je Lagos ma na Abdullahi ba haka ake Lagos yankarar fit ake yi a zo a wanke a biya ai ma da yara a cikin. بسم الله الرحمن الرحيم ولا بسملة فيه باب بسملة sallan farilla sallan farilla ba a basmala wajazat ka ta'awuz wannan shine mazhabin malikiya ba hmm. a mazhabin malikiya ba a basmala ba a isti'aza a cikin sallan farilla wajazat ka ta'awuzin bi nafli hmm. ya halatta kaman isti'aza a cikin nafila fa amma hmm. malikiya sun halatta isti'aza a cikin nafila a'udhu billahi minash shaitanir rajim an gane ku sannan shi ma basmala ya halatta sun ce wajazat ita basmala ta halatta ka ta'awun kamar isti'aza bi nafli a nafila za ka iya haɗa guda biyun a'udhu billahi samiil alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafsi bismillahir rahmanir rahim za ka iya yi wa ha bi fardi amma an karhanta su da menene basmala an karhanta basmala din da isti'aza a sallan farilla inda malik khilafan lishafi shi imamu shafi ya ce juwa an gane za a iya yin isti'aza da basmala a cikin farilla kamar yadda za a iya yi a cikin nafila hmm. ka du'ai kabala qira'a kamar yin addu'a ka duk da kuma kansu maliki sun yi sabani ba a cikin malikawan akwai masu ganin halaccin yin isti'aza da basmala akwai masu ganin musabancin yi akwai masu ganin ma wajabcin yi hmm. an gane mun karanta cikin ajmawi Eh? a cikin ashmawi an kawo wasu daga cikin manyan malamai na malikiya da suke ganin dole ne ma akwai masu ganin mustahabi ne a yi akwai masu ganin halal ne a yi ina ce halal ba lada ba zunubi an gani kenan wato mazhaba na cikin gida na malikiya sun yi sabani ne akan wannan sannan kuma akwai wanda ya ruwaito daga malik cewa malik ya ce ibaha hmm. cewa ya halatta na'am um, du'a qabla kira'ati kaman yin addu'a kafin karatun Fatiha an gane addu'a kafin karatu wani addu'a ke nufi du'a wal istifta an gane shi du'a wal istifta ya halatta a maza malikiya du'a wal istifta makaruhi ne wa kuriya hmm. an gane idan kai cikakken ba maliki ne idan ka ga wani yana du'a wal za zaka ce dakata kai makaruhi an gane wannan ko amma kaga imamu ya ce to tunda an samu hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah yayi ai maganar makaruhi bai taso ba haka nan imamu ahmad bin hanbal a mazhaban shi don al-istifta sunna ne eh wa bare fatiha sannan addu'a bayan fatiha in mutum ya gama karatun fatiha kafin yayi ruku'u sai yayi addu'a kuma ce wannan addu'a makaruhi ne wa asna'iha da kuma addu'a tsakiyar fatiha hmm. in ya zo tsakiyar fatiha sai ya daga hannu ya addu'a sai ce shi ma wannan makaruhi ne wa asna'i surati da addu'a tsakiyar sura shi ma wa ruku'i eh wannan akwai wani hadisi ne mun karanta a bulugu mara amma hankalin bai kaiwa waye zai tunawa wani hadisi wani hadisi na ebe ce aka ce in ya wuce wajen isti'aza ka awaza in ya wuce wajen addu'a zai tsaya addu'a hmm. a gani to inda yana yana sallan sallan nafila yake yi in in yazo ayan da take magana kan addu'a zai daga hannu yayi addu'a ya addu'a in yazo ayan da ke magana kan ainihin neman tsari zai nemi tsari haka annabi ke tayi da sauran za haka nan to shine malamai suka yi wajen fahimta shin idan manzon Allah ya aikata ba cikin farilla nafila eh, in ya aikata ba cikin nafila shin wannan abun za a iya yi a cikin farilla ko ba za a iya yi ba sai wanda ce duk abin da aka yi a nafila ka samu ka yi a farilla sai an samu dalilin da ya ce kaka yi wanda ce a ala nafila ana yin rangome a gare shi irin rangomen da ba a yi a cikin farilla ya halatta a nafila tun da manzan Allah a nafila ya yi sallar dare ba ya halatta a farilla shi ne abin da ya kawo saɓanin tunda ba a taɓa ganin manzan Allah a cikin sallar farilla ya yi ba tunda ba a ga ya yi ba ashe mafi alkhairi a nisance shi ko wa asna'i sura da kuma yin addu'a tsakiyar sura wa ruku'i da yin addu'a cikin ruku'u wa qabla tashahhud eh ba a yin addu'a cikin ruku'u sannan ba a yin addu'a kafin tahiyya kafin tahiyya ba a yin addu'a Na wa ba da salami imami da bayan sallaman liman idan liman ya ce assalamu alaikum to bayan sallaman liman ba a yin addu'a ko ba jin ko to wasu ka ce addu'an da ba a yi ne, wai ba a cewa a kawo salati goma goma ga annabi ba shi kadai ba wato bayan sallamar liman wannan mahalli ba mahallin addu'a ba ne. a ina ne mahallin addu'a ana yin addu'a ne cikin sujada wato bayan tajiya da sauran amma ba a yin addu'a bayan sallamar liman ilmi mai ce assalamu alaikum azkar ake yi eh. wata da awwalan da kuma tajiyan farko tajiya na farko addu'a bayan tajiya na farko amma za mu barkiya a tajiyan farko kawai tajiya ake yi ba a yi tajiya sannan a yi salatin annabi sannan a zo a yi sauran akka. kawai abin da ake yi a tajiyan farko shine addu'a shi ne tajiya kawai shi ne abin da suke nufi ba a yi addu'a a cikinsa labai na sarrafa amma ana yi ko ba a yi ana yi mun karanta a cikin salatin da na albani akwai hadisai da dama da suka yi nuni akan cewa ana yin addu'a a cikin tajiyar farko saboda annabi sallallahu bayan ya karanta da tajiya sai kuma yake cewa sun ba liyarta kayyar mina duai a ajabahu idan mutum ya gama tajiya ya zaba daga cikin addu'a da ya ba sha'awa mun gane yayi yawwa labai ne da da sai wato banda tsakanin sujada guda biyu idan mutum ya yi sujada sai ya ɗago yaya akwai addu'a kuma babu ka yi sujada sai ka ɗago kafin ka ƙara komawa zuwa ga wani sujada ba nan ba a yin addu'a inda malik tsakanin sujada guda biyu wannan allahumma gafirli warhamni wa wajburni ba a yi in ka yi an talarta bi malik wannan ya shiga cikin wasan sunan ya tsara bai la bai na na banda wa ba da salamu imami wata shahudi awwalihu hmm. da tambiyan farko la bai na sadadatai yau haka banda tsakanin sujjada guda biyu za ka iya yi wadda abi ma a haka zai yi addu'a da abin da yake so mutum zai roƙi Allah da abin da ya ga dama wa illi duniya ko da duniya zai roƙi a gani ma a ko da za ka roƙi Allah ya baka duniya ne ka roƙi Allah ya baka dukiya a gani wasan maman a habba. kuma zai iya ambatan wanda yake so ya Allah ka ba ni dama a wurwanci misali ko Allah ya Allah ka sa in haɗu da wani kaza mutum zai iya ambatan wanda yake so a cikin addu'a walau kala ya fulanin fa'ala Allah bik da zai ce ya Allah ya wani Allah ya aikata kaza da kaza gare ka Allah ya tsire maka misali nan tabtul sallah ba ta ce ba da zai ce ya Allah ya kai wani Allah ya tsire maka Allah ya wulakanta ka a cikin sallah to bai kyauta ba amma sallah tana nan insha Allah an kai go shi ne ban gane ba shi na'am eh. yana mai ya ba zai yi wa yi tawilinsa ba gashi ana tawilin mazhaba kuwa mazhaba sai a samu ra'ayi goma a kan shi mazhaba a matsala ɗaya sai a samu ra'ayi goma ya ba zai yi wa tawilin ba kuma an ba zai yi wa tawilin shi kuma ya ba gaskiya ba ne ba manyan malamai shehu dan godiyo ya kai shi ilimi mai wannan magana ya ce rike hukun da maza ba haramun ne shehu dan shehu dan godiyo dan mazhaban malikiya ne amma kuma ya yi tir da riko da mazhaba da ce riko da mazhaba akwai matsala da shehu dan godiyo ya ce dole a yi riko da shi sannan manya-manyan malamai irin su alfaji almaliki da ire-iren su ibn al-bar yan malikiya ne amma kuma ba su ce dole ba da ziyari da mazhaba kaga sai nuna maganar shi akwai jahilci a ciki a gani kawai abin da yasa ake maulidi saboda ba a koyi da hadisin manzon Allah kawai shi mazhaba ita ma mazhaba in mazhaba ta bar manzon Allah ta zama banza mazhaba in ba ta yi koyi da manzon Allah ba ita da banza da dai suke an gani don manzon Allah shi zo da addini sai zama to ana yin wani addini wanda manzo Allah bai zo da shi to bai kenan ya zama an yi ba ba misali saka mu mu muna ganin duk mutumin da zai ce mazhaba zalla to ya kusan zama dan dariƙa to kuma ai dariƙa sun rike zuriya yi suka ce ba kike shi ma sai rike malamin shi ba kike kusan an kusan zama kankan kan na sai eh, malaman da suka fi shi tuntuni sun yi kare riko da mazhaba in ka da mazhaba ya zama baka ta asubanci to shi mazhaba riko da mazhaba ga wannan da yake magana ya kai ga ya wulakanta manzon Allah ya ce malik ya fi manzon Allah kaga mutumin da ya ce malik ya fi manzon Allah to wannan duk abin da zai faɗa ma ba za a saurare shi ba dan ba adili bane shi ba mutumin kirki bane hmm. an gari ya yi tunda zai iya zagin zai da bukari ya ce kola to wannan kuma da yaro wannan magana ka saurare shi yi bukari ba wanda shi ne littafi na biyu bayan bayan qur'ani a wajen halin suna wani jama'a saka wannan duk abin da ya faɗa kawai wannan wauta ne kuma ba mai sauraren shi Thank you. a'a mutumin da ya ce ma akwai wani mutum buwar bawan Allah yake cewa wai wasu mutane suna mamaki da muka rike shehu ibrahim a wannan zamani ba mu cika ambatan manzan Allah ba kasu ya ce manzan Allah zamanin ka ya wuce yanzu zamanin ibrahim to yanzu mutum ya faɗi wannan mutane suka yi kabbara ballai wancan ai so wasu ɗan su jahilai yan abu ya rima ta kiɗa ne kaga ne mutum ya nuna zamanin manzo Allah ya wuce yanzu ana zamanin Ibrahim ya sai wani ya yi kabbara irin ya gamsu to dan kuma ga su yi kabar bari kuma mutanen me kuma lokacin da yayi wannan kawai sai ya ka kawai an baro shi kawai to wai kabbara ma ake ana farin ciki akan wannan to ai babu wani abin da zaka zo ka tara mutane akan baka san mabiya ba ba wai abin mamaki bane dan amawa sun zo sun yi wallahi da zai ce shi manzon Allah ne samu biya zai ce mutane suna ta wahala suna neman manzon Allah gani wallahi wanda ce kwarai aka aka maka Allah wallahi dama can ina zo ga mutane ka riga ne wallahi da lana ga ma Na'am. duk dai wannan magana malam baka suna nan da yawa hujjojin suna da yawa riko da mazawa bai da tushe kawai wani abu ne baka ne ya zo ma al'umma zai wahal da mutane yanzu lokaci ne zai baka ban lokaci ya wahal da ku dan ya kamata ce ahlus sunna sun wuce wajen amma yanzu ya dawo da ahlus sunna suna ne da jahilcin shi da jahilcin mutane da ba sa karatu shi ne kawai amma ya kamata ma ce inda son samu ne irin wannan jahilcin ya faɗa ma a ce kawai aika dariya wai yanzu jahilcin ne wai shi ne ake kokari a yi malarci saboda mai jahilai kan sa hallaka in ya ja wasu wasu kuma ba zai ja su ba inda dan kana kasu ya ja mutane to wai zai ja mutane ba jama'a dan shi a ya ja mutane wai zai ja mutane ba saka babu wani addinin da zai zo yanzu da su ya yanzu ga mutumin da ya ce ainihin abubuwan abubuwan ya waye ya barhama ya barhama mulkin da ka ba manzon Allah waye ubangiji mulkin da ka ba ubangiji ya gaza to yanzu tsakani da Allah har kana musulmi mutum ya faɗi wannan a gaban ka haka iya zama kana jin daɗi to lokacin da ake wannan waken fa akwai tarin jama'a a wajen kuma wayannan tarin jama'a sun gamsu da wannan waƙar to wani magana ne za a faɗa wani ce mutum bai samu mabiya ba tunda har aka mai da barhama ya zama shi ne sama da Allah ana rukun shi kada ya yi azaba ga Allah kaga ina ganin dan za ku san mutane kwakwalwarsu ya yi nisa sosai babu wani addinin da mutum zai zo da shi duk lalacewar shi ya gamu mabiya kawai sai dai su ahalu suna za su iya kokari wajen bayani ga mutane kawai shi ne kawai a gaskiyar magana shi wannan bai kira zuwa ga ba? ta ne sannan mabiyansa ta ne to suna bukata a cikin natsuwa a yi ta bayani ga mutane a mai ganewa ya gane wanda bai gane ba an da yi bayani shi kenan kawai nan labai na sirrisai wadda abi ma a haɓa nan a yi nan kenan cikin tashawu eh, zai addu'a wuraren da ya halatta ya addu'a ya addu'a da abin da yake so duk inda ya halatta addu'a ya roƙi Allah da abin da yake so cikin sallah shi magana ma wata haɓa eh me yasa duka ya kora sauran sun lafiya wani lokaci sai ya tabbatar wani lokaci sai ya maza ba guda ɗaya ya gare ta amma wani lokacin yana so ya ɗan gamsar da jahilai sai ya nuna kamar duk ba za yi din jahiliyar da duni amma yana cikin magana sai ce to ai duk sauran mazhaban ma ai ba ma san hadisi yau malaman mazhaban sai malik ne kadai san hadisi kaza kaza kaza kaza wani lokaci za ka yana cizawa yana hura wani amma zance na gaskiya maza hawan malikiya kawai ya dare ita eh. a gani ai za a matsala matsalar jahire ne an mance da wani gari babban matsala yanzu kai din da kake kuma yake nuna mutane an fi jawo kuɗi ka biyar shi shi din san shi ake ma da yake zagin shafi ne saboda mutane har yanzu a nan za ka gane cewa wallahi mutane ba su yi karatu ba eh malaman juma suna kiran shi irin wa'annan biya kuma zanzaru din a masallatan su ba da gaske kaga wanda zai nuna ma kawai sunan malanta ne bai ji addini ba da inda mutum ne su wannan magana da wa'azin da za a haɗa kan sai na da yawa a kwarai da gaske wallahi ya yanzu gaskiya ba mu taɓa samun jahili wanda yake cutar da suna kamar wannan mutum ba wallahi saboda karatun da yake a cikin karatu goma takwas ahalus suna suke cutuwa wallahi ahalus suna suke cutuwa saboda yana lalata sunna ne yana fada kuma da sunna yana kuma lalata tunanin ainihin jahilai nan gaba jahilai su hadisi bai da wani daraja jahilai su suna komawa cikin aƙidin yan ƙala ƙasu don shi kamar da'awan shi kamar yana training din mutane ne ya miƙa wa ya ƙala ƙasu shi ne duk mutumin da yake tare da wannan malamin a koda shi zai iya zama ɗan ƙala ƙasa koda yaushe sai ka ce to waye malam sai ka ce adi'ullah wa adi'u malam wa adi'ullah wa adi'u rasul sai ka ce to waye malam shi malam shi Allah ya aiko zuwa gare mu da kafa nan dole ya shi eh. kuma sun girka maza ba ko suna cin ba suna cin tsoron shi sosai kamar yadda kai cin tsoron Allah suna daga Allah ya kawai ba na kallon mawabi hamdi a shan la ilaha illa anta astaghfiruka wa